بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa gaisuwa ta addinin musulunci gare ku gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arzikin saduwa a yau ashirin ga watan ramadanan shekara 1440 bayan hijira ashirin da biyar kenan ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke cikin suratu tauba mun yi karatu zuwa aya ta 200 yau za mu karanta aya ta uku zuwa abin da ya sauwaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها wasalli alaihim inna salataka سكن lahum Wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki ya ce ka karɓa daga dukiyoyinsu wata sadaka ta tilas ita ce zakka tutahhiruhum wadda da ita za ka tsarkake su wa tuzakkihim biha kuma da ita za ka sama musu tsarkin da zai haɓaka dukiyoyin nasu Wasalli alaihim kuma ka yi musu addu'a in ka karɓa inna salataka sakanu lahum ko inna salawati saka sakanun lahum lalle addu'arka ko addu'o'inka ga mutanenka nitsuwa ce a gare su wallahu sami'un alim Allah shine mai ji kuma Allah shine masani alam ya'lamu shin wai ba su sani bane anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi cewa Allah shine wanda ke karbar tuba daga wurin bayinsa wa ya'khudhu sadaqat kuma Allah shine mai karban sadakoki wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma cewa Allah shine mai yawan karban tuba kuma shine mai jin kai waɗannan ayoyi guda biyu su ne jigon ayoyi na alƙur'ani a cikin wannan sura da suke magana akan wato wajabcin karɓar zakka da kuma ba da ita a darussan da suka gabata mun karanta ayar inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin a cikinta muka yi bayani dangane da waɗanda shari'a ta keɓe domin a ba su zakka mun yi bayani wanda ya zama shine turmi ɗaya daga cikin tura mai biyu na bayani akan hukunce-hukuncen zakka a cikinta muka yi bayani akan wato wajabcin zakka da kuma in an karɓe ta ga waza a bayar da matsaloli na fikihu da suke da alaƙa da wannan a wannan darasi na yau kuma za mu ji bayani in Allah ya so daidai gwargwadon abin da lokaci zai iya bamu inda za mu kutsa cikin fikihu mu yi bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka waɗansu irin dukiyoyin ne Allah yake nufi ake cire zakka a cikinsu sannan kuma yaya ake cire wan? sannan kuma wasu irin mutane ne wato ya wajaba a kansu su ci da zakka cikin ma'abota waɗannan dukiyoyi an fahimta ko shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa kuzmin min amwalihim sadaka daga cikin dukiyoyin mutane ka karbi wata sadaka wadda ta zama ta wajibi wadda Allah ya ɗora akan duk mai dukiya ya bada ita wannan dukiya idan ka karɓa to tahiruhum da ita ce za tsarkakar da su zaka tsarkakar da su daga zunubansu da laifuffukansu saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan sadakoki na zakka da mutane ke bayarwa da su suke samu su samu tsarki a wurin Allah su samu waraka daga cututtukansu na zunubai waɗanda suka kamu da su da su ne Allah ke tsarkake maka zuciyarka da su Allah ke tsarkake maka wato ayyukanka ya maka ciko har ka samu inda za ka samu rahamar Allah Allah ya baka fifiko akan sauran bayinsa na samun dukiya da ɗori to wannan levi da aka dora maka da zaka ciro shi zai sa kai kuma ka fi su ta wajen neman samun lada da tsarkaka tunda da Allah ya baka wannan to akwai nauyace nauyace da yawa da suke kanka wanda wannan dukiyar ce za ta zama sanadiyar da sauke maka wannan nauyin sai Allah madaukin sarki ya ce da ita ce tahiruhum wa tuzakkihim biha kuma da su ne bi mana tunammi amwalahum biha da su zaka zaka haɓaka musu dukiyoyinsu saboda duk dukiyar da ake ba cire mata zaka, to Allah ya alkawarin kare ta Allah ya alkawarin sama mata kariya da ci gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan sadaka ko zakka da ake cirewa daga dukiya ba ta tauye dukiyar shine wato zakihim biha wa salli alaihim kuma kai musu addu'a duk wanda ka karbi dukiyarsa ta zakka to ka masa addu'a ka ce Allah ya maka albarka Allah ya gafarta maka Allah albarkace ka kai da iyalanka wannan shine ladabin duk wanda ya karbi zakka a hannun mai bayarwa to yayi masa addu'a mai kyau kai annabi sallallahu alaihi wasallam umurce ka ka jagoranci sauran mutane wajen yin addu'a ga waɗanda suka bada zakka shine wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar ka gare su nutsuwa ce bi ma'ana rahmatul lahum wa tumanina za sama musu wato rahama kuma za ta sama musu nitsuwa a zukatansu da sanyin zuci idan dai har suka bayar kai kuma ka musu addu'a wallahu sami'un alim wannan umarni da Allah ya akan manzon Allah sallallahu ya karba ya cika ya karbi zakka kuma umarnin da aka yi akan a bayar ga mabukata ya cika umarnin da aka yi akan ya rika yin addu'a wa mutane in ya karbi zakkar su ya cika kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi zakar abu aufa ɗansa abdullahi ibn abi aufa ya ce babana ya kawo zakka ga manzon allah sallallahu alaihi sallama sai annabi sallallahu alaihi sallama ya masa addu'a ce allahumma salli ala ali abi aufa allah ka wato allah ka yi tsira da aminci da haɓaka ga dukiya da tsarki ga zuciyar iyalan abu aufa da shi abu aufan da iyalansa duka kamar yadda ya zo kuma a cikin hadisin jabir cewa wata mace ta kawo zakarta sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah salli alayya wa ala zawji kamun addu'a da ni da mijina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alayki wa ala zawjiki Allah ya miki aminci da ke da mijinki to kaga duk wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika abinda Allah ya ce na yin addu'a idan ya karbi zakka wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kai yanzu in ka ba da taka zakar ba za ka ji annabi ya maka addu'a ba sai dai malamin da yake wato ko shugaba da ya karba ko wanda ka bashi ya maka addu'a amma tuntunin addu'ar manzan Allah sallallahu da ya tuntuni ta shafe ka in dai har ka zama mai bada zakka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi addu'a ga irinku ya tabbata cikin hadisin da imamu Ahmad Allah ya ƙara yarda a gare Allah ya ƙara rahama gare shi ya rawaito daga Hudhaifa ibn al-Yamani Allah ya ƙara yarda gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a li rajulin asabathu wa asabat waladahu wa walada waladihi annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi addu'a wa mutum to addu'an nan za ta shafe shi za ta shafi ƴaƴansa za ta shafi har jikokinsa don haka in ka bada zakka addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nan za ta shafe ka za ta shafi zuriyarka Allah ya samu dace to shine Allah madaukin sarki ya ce alam alamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi mutane ba su sani ne cewa Allah shine mai karbar tuba daga wurin bayinsa wa ya'khudhu sadaqat kuma shine ke karbar sadakoki wa anna Allah huwa tawwabur rahim wato wannan aya Allah yana cewa Allah shine mai karbar tuba kamar yadda a ayoyin baya Allah madaukin sarki ya magana akan tuba sai Allah ya cika a nan yake cewa in mutum ya bada zakka to Allah zai karbi zakkar kuma Allah zai karbi tubansa wanda ke nuna alaka tsakanin tuba da zakka mutum yana so Allah ya karbi tubansa to ya zama mai bada zakka kuma ya zama mai tuba Allah shine mai karbar duka biyu da wannan ne wasu malamai suka ce waɗansu suka dogara tun zamanin saidina abubakar suka ƙi su bada da zakka suka ce waɗannan ayoyi guda biyu suna da alaƙa da karatun baya ne na waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa akharu na tarafu bi zunubihim a amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alaihim Allah ce akwai waɗansu mutane da Allah zai yafe musu sakamakon sun aikata mummuna sun aikata kyakkyawa amma zuciyar tana da kyau sai Allah ya ce zai yafe musu sai suka ce waɗancan mutanen daga cikin abin da za su yi Allah ya yafe musu shi shine khudmin amwalihim sadaka a karbi sadaka a wurinsu sai aka ci gaba da cewa alam ya alamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi sai suka ce aina da alaka da waɗancan ne da manzan Allah sallallahu alaihi ya rasu sai suka daina bada zakka suka ce an gama da aikin bada zakka domin a zamanin sa ne waɗancan mutane da suka yi laifi da su ayar take magana an fahimta ko Umar ɗan Khattab abubakar Allah ya Kara yarda gare shi yana matsayin wato khalifan musulmi a lokacin sai ce waɗannan mutane ko su bayar da zakka ko kuma ya ya aika runduna a yaƙe su suka ibadawa kuma ya haɗa runduna aka yaƙe su umar ɗan khattab ya ce kana yaƙan al'umman musulmi ɗan uwanka shi kuma sai ya ce wallahi laumana uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alai da a ce Ko da dan igiyar raƙumi suke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama linzamin raƙumi ni kuma yanzu suka ki su bayar bayan na a zamani na yace wallahi sai na yaƙe su yace duk wanda ya raba tsakanin zakka da sallah bayan Allah ya hada su sai na yaƙe shi ya yaƙe su kuma sai da suka dawo suna ba da zakka kuma fakana ala sawab sai zama shine daidai kuma sunna ce cewa duk waɗanda suka ki ba da zakka ana iya hada runduna a yaƙe su domin a kwata da ƙarfi a ba da talakawa su. an fahimta ko sannan malamai sun yi istidlali da wannan aya alam ya alamu anna ya kubalu bata an ibadi shin mutane ba su gane cewa Allah shine mai karbar tuba wa ya sadaqat kuma Allah yana iya karɓar sadakoki akan laifuffukan ku suka ce ayar tana nuna idan akwai wani haƙƙi tsakaninka da wani na kuɗi kuna fahimta bashi yake binka ko ka karɓa ta hanyar zalunci ko ka karɓa ta hanyar damfara ko sata sai ka zo ka ji tsoron Allah kana so ka mayar tunda an ce ba za a taɓa yafewa ba sai ka mayar sai ka zo ka nemi mutumin ka rasa sai aka ce ka kai wa danginsa magadansa sai ka neme su ka rasa kuma ka rasa inda za ka samu mutumin ka biya shi ko kuma kuɗin nan da ka karɓa na waɗansu adadin mutane ne da ba za ka iya kirga masu waye ba amma duk ka san adadin kuɗin ko ka iya kiyasin sun kai kaza sai ka ware za ka biya ya za ka ka biya ka fita a wannan haƙƙi sai suka ce ka je ka ba da sadakar kuɗin an fahimta ko sakamakon wannan aya alam ya alamu anna wa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat Allah mai karɓar tuba in ka tuba an ce ba za a karɓa ba sai ka mai da kuɗin to ya za ka yi da kuɗin kuma mai shi baya nan wa ya hudu sadaqat Allah zai iya karɓar sadaka a madadin kuɗin in ya zo sai ya biya mutanen in suka zo suka cakwame ka a ranar kiyama sai Allah ya ɗauko kuɗin da ka bayar na sadakan sai a ce ba dai a san kuɗin ku bane to ga kuɗin ku dama ya bayar sadaka sai a karɓa sai a biya su kai kuma sai ka samu kasha jama'a an fahimta ibnu asakir ya ruwaito wato wani labari mai kama da wannan a zamanin muawiya ibnu abi sufyan Allah ya kara yarda gare shi cewa wani bawan Allah an je yaƙi da shi cikin yakukuwa na musulunci sai aka samu ganima wannan yaƙi ƙarƙashin abdulrahman ibnu khalid ibnu walid aka ja kai yaƙi aka samu ganima sai wani daga cikinsu sai ya ɓoye dinari ɗari wannan dinari ɗari kaga kuɗi ne mai yawa wannan dinari ɗari a yanzu zai kai miliyan takwas kenan sai ya ɓoye wannan kuɗi aka zo aka raba ganima aka hada aka raba daga baya da ya koma sai ya ji tsoron Allah sai ga in ya ci wannan kuɗi fa ya halaka kuma in ya ci wannan kuɗi ya shiga uku aka yaya zai yi sai tashi sai je ya samu shi shugaban rundunar Abdulrahman ibn Khalid ibn Walid sai ce ga kuɗin ku da da na ɓoye ban bada ba sai ce ni ya ce wala ba zan karɓo nan kuɗi ba an gama yaƙi sojoji sun watse ban san su waye da waye ba ba zan iya kirga su ba an gama raba kowa sa ka zo ka ci wannan ni wala ba zan iya karɓa ba me zan ce wa Allah a ka kai ka san inda zaka yi yayi tattaki ya tafi har dimash ya je ya samu khalifa ya ce masa ga kuɗi nan ga abin da nayi ga abin da nayi kuma yanzu ina so in tuba ina so in mai da wannan kuɗi na kai wa amirul jaish ya ce shi ba zai amsa ba don haka kai gashi na kawo ma sai ce wallahi ma ba zan karba ba Yace ce ka bari in an zo gaban Allah ka je ka mayar amma ni kan kuɗin gulul in san maganar gulul ai mun yi akan a kansa a cikin suratul suratu ali imran wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul liyati bima ghalla yawm al-qiyamah haka Allah ya ce duk wanda ya dauki kudin da ba nasa ba na mutane Allah ya ce a ranar kiyama sai ya zo da shi duk yanda zai to wannan abin sai ya dame shi gashi yana so ya tuba kuma ya rasa yanda zai in aka kai wa mutum sai ya ce ai Allah ce yawmal qiyamati to ba zo yawmal qiyamati ba don aka kaje kawai ni bayan da zan iya da kai to ya zo yana dawowa yana ta kuka ya samu wannan ya tambaya kowa ya ce shi bai sani ba sai samu wani bawan Allah faƙihi ana ce masa Abdullah ibn Sha'ir as-Saksaki ba az-Zakzaki ba shi yasa na faɗa sosai as-Saksaki wannan kyakkyawan suna ne sai ya ce da shi don Allah ina da tambaya ya ce me yake damun ka ya ce ga abin da ya faru da ni ina neman tuba amma an kasa sama mun hanya ya zan yi sai ce ga mafita nan ai akwai fikihu yace je ka samu amirul mu'minin shi muawiya Allah ya kare yarda ga muawiya yace ka je ka kai masa wannan kuɗi ka ce da shi Allah maɗaukin sarki ya ce in an zo raba ganima shi shugaba shi ke da haƙƙin da zai cire 20% wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu za a cire khumusi ɗaya bisa biyar kenan kaga 20% a cikin dinari 100 in za a cire 20% nawa kenan za a cire dinari ashirin kenan sai ce ka ce masa ga dinari ashirin inda Allah ya ce a bashi shi shugaba ya sayan da zai yi da shi sauran dinari tamanin da ya rage je ka samu mabukata ka je ka raba musu sadaka saboda naji Allah ya ce a cikin alkur'ani alam ya alamu ta'ubata an هو يقبل التوبة عن عباده wa الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم na kuma ji زان Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. Allah ya kabalu yana karɓar sadaka duk wanda ya bada sadaka komin kankantarta sai Allah ya karɓe ta da hannunsa sai Allah ya rika raya ta yana raya ta yana haɓaka ta yace kamar yadda ɗayanku yake iya renon wato ɗan ɗan wato doki in a ce dokinsa yana da ɗan ƙarami zai ta renonsa yana ƙoƙari ya girma yace to haka Allah zai ta tarerayen dan abin da ka bada na sadaka har ya girma tun yana ɗan ƙaramin abu har ya zama kamar dutsen uhud daga baya mutum ya je samu a ranar kiyama yake to so nake ka je ka raba wa mutane sadaka in aka zo ranar kiyama kafin nan Allah ya karba ya reni kuɗin ya yi yawa in aka zo duk sojojin nan da suka je rundunar nan wannan abun da yawan in Allah da Allah zai gina shi har ya ishe su sai a raba musu ganimar da dama ta cancance su a ciki wannan ashirin kuma an riga an cire dama sauran wanda za a raba musu kuma dan abin da ka bada na sadaka in Allah da zaka fita sai ya gode wa Allah ya je wannan ibnu kathir ya ce wannan fatawar ta yi daidai haka duk mutumin da ya ci kudin da ya zo ya sha kansa kuma ya zo ya tuna yana so ya tuba kuma ba inda zai mayar in akwai mai shi dole ka mayar masa in na gwamnati ne ka mayar aljihun gwamnati in na wasu mutane ne ka mayar musu in sun mutu ka kaiwa magadansu in babu su babu alaman su babu dalilin su to sai ka je ka ba da sadakar kudin in aka zo ranar kiyama sai Allah ya san yadda za a yi akwasa a madadin akwashi sallaka a biya su sai a ɗauki wannan sadakar da ka ba din sai a biya su kai kuma sallaka sai ka tsira da ita ka samu tsira a wurin Allah wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun na'am wa saturadduna عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم wa kuli imaru ubangiji ya ce ku ci gaba ku yi ta yin aiki fa sayarallahu amalakum Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu manzonsa ma zai ga aikin ku wal mu'minun mu'minai ma za su gani wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahada kuma za a maida ku zuwa masanin gaibi da bayyane shine ubangiji fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa wa akharuna da waɗansu kuma na daban wasu mutanen murjauna li amrillah waɗanda aka jinkirta al'amarinsu zuwa jiran al'amarin Allah in ma yu'adhibuhum ko dai Allah ya azabtar da su wa in ma yatubu alaihim ko kuma Allah ya karbi tubansu ya yafe musu wallahu alimun hakim Allah shine masani kuma mai hikima Allah ce mu ci gaba da yin aiki duk aikin da kake yi Allah yana gani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi kake yi zai gani sauran muminai yan uwanka za su gani za su zama shaida a gaban Allah cewa ka aikata kai dai kai aikin ka saboda Allah duk aikin alkhairi in kai Allah ya sani wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da ku aikata mai kyau Allah ya sani sannan lokacin manzon Allah wasallama Allah zai sanar da shi ya sani ko kai a gaban sa ya gani in ma ba annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sa ba muminai dai za su sani in kai mutumin kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu shaidun juna ne wa kadhalika ja'alnakum ce wa takunu shuhada ala nas za mu zama shaidun juna za mu zama shaidu na mutane mutane za su ga aikinka in kai mutumin kirki ne mutane za su zama shaidu in kai mutumin banza ne mutane za su zama shaidu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana binciken ayyakan ji labarin cewa wani mutumin banza ne sai ya ce shikenan ta tabbata a ce wani mutumin kirki ne shaidar sai ce ta tabbata in mutum ya mutu abinda aka yi shaida shine abinda zai tabbata gare ka jama'a an fahimta ko kamar yadda ya tabbata kuma cikin hadisin Abu Sa'id eh, wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin kirkin da kake yi in dai saboda Allah kake watan wata rana sai Allah ya samu mene sun gani watan wata rana ko da ranka ko ba ranka in dai aikin kirki ne sai Allah ya sa waɗansu mumine sun gani domin su zo maka shaida a ranar kiyama jama'a mu yi aikin alkhairi Allah ya raya mu akan aikin alkhairi sannan aya ta ƙarshe wa akharuna murjauna li amrillah ga kuma waɗansu mutanen waɗanda murjauna ai mu akharuna li qada'illahi wa amrihi akwai waɗansu wanda suke jiran hukuncin Allah wannan ayar kamar da Imam Shaukani ya ce ita ce ta uku daga cikin kashe-kashen mutane guda uku kashi na farko su ne mutanen da suke munafukai tsagwaronsu su ne waɗanda Allah ya ce wa mimman haulakum min al'arabi munafiku wa min ahlil madina cikin waɗanda suke kewaye da ku a cikin mutanen ƙauyuka da mutanen birni akwai munafukai munafukai munafunci tsantsa mara du'alan nifaki wanda suka goge a munafunci yan munafunci zalla kenan kun ji kashi na farko kashi na biyu wa na tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa sayi'a sayyi'a sune mutane waɗanda suke asalin su mutanen kirki ne amma sun yi laifi waɗannan da suka yi laifin laifinsu ya yi daidai sun yi laifi kuma sun aikata aikin kirki da yawa amma kuma ga sun yi laifi waɗannan kan asallahu an ya tuba alaihim Allah ya riga ya yafe musu saboda aikin alherin su yarin jayi mummuna aikin su innal hasanati yuzhibna sayiat kashi na biyu kenan ko wancan kashi na farko za a yafe musu ba za a yafe musu ba saboda maradu alan nifaq Allah ce sanu azibuhum marratayn wannan tabbas mun musu azaba sau biyu a nan duniya da lahira kaga kashi na farko kashi na biyu Allah ce ya riga ya yafe musu sura kashi daya sune wa akharuna murjauna da waɗanda aka jinkirta al'amarin su tukunna su ba su san matsayinsu ba su ba a ce sanu'adhibuhum ne ba kuma ba a ce ba a ce lawa alaihim ba Allah bai ce ya yafe musu ba kuma Allah bai ce zai musu azaba ba murjauna li lahi an jinkirta al'amarin su suna jiran jin sakamakon wato hukuncin su waɗannan kan in ma yu'adhibuhum ko akai su kashin farko yan azaba wa in ma tubu alaihim ko kashi na biyu yan yafewa wallahu alimun Allah shi ya san abin da yake yi hakim kuma duk abin da Allah yake akwai hikima an fahimta waɗannan inji ibnu kasir sune waɗannan mutane uku da can gaba zamu zo mu ji darasi akan su sune wa ala salasati alladhina khulifu lokacin da aka zo zuwa yakin tabuka an kasu kashi uku akwai munafukai tsantsa Allah ce ba zai yafe musu ba sai ya musu azaba akwai mutane cikin waɗanda ba su je ba fa kenan wanda suka je kan gaba ɗayan su ai lakinin rasulu walladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce wayannan duka Allah ya musu alkawarin alkhairat kashi na biyu sune waɗanda ba su je ba su kuma sun kashi kashi uku kashi na farko sune munafikai Allah ya ce waɗannan azaba kadai kashi na biyu cikin waɗanda ba su je ba amma kuma kasala ce kawai da tsoron mutuwa yasa suka zauna a gida amma sun yi ta jin tsoro suna ta fargaba daga suka zo suka yi ta tuba to waɗannan Allah ce ya yafe musu kashi na uku an fahimta su ne waɗanda wato Allah maɗaukakin sarki bai ga daman ya yafe musu ba tukunna su ne mutane guda uku a cikin waɗanda ba zai ba cikin muminai gwargwadon kusan Allah shi ya san wallahu alimin bi su sudur shi ya san matsayin zuciyar kowa waɗannan sai ya ware su ya ce duk kuna yafe musu cikin muminai ne duka waɗannan kuma sai ce ku jira ni yanzu kuna under probation baka san matsayinka ba za ka ci za ka faɗi wallahu alam to waɗannan mutane za mu zo mu ji labarin su mai ban tausayi a can cikin waccan ayar sunansu da murara ibn rabi' da ka'ab ibn malik da kuma hilal ibn umayya waɗannan mutum uku sai aka ce ba a yafe musu ba tukunna kuma ba a ce ba za a yafe musu ba ba a ce kuma za a musu azaba ko ba za a musu ba abin yana hannun Allah a jira shi a ji mu ma sai mu jira sai an je waccan aya yanzu darasin mu dangane da zakka za mu ƙara sashi sai mu tsunduma cikin fikihu Allah ce a karɓi zakka min amwalihim daga dukiyoyinsu waɗanne dukiyoyin kenan za a cire a bada zakka a cikinsu su ne waɗanda muka fara faɗa dukiyoyi kashi hudu dukiya ta farko wadda ake cire zakka a cikinta ita ce dabbobi dukiya ta biyu ita ce kayan amfanin gona dukiya ta uku ita ce zinari da azurfa da wakilansu kudade kenan na hudu shine kayan sayarwa na kasuwanci dukiya kala nawa kenan kala hudu in banda waɗannan ba abin da ake wa zakka a musulunci ana fahimta ko na farko mai muka ce dabbobi waɗannan dabbobin ana magana akan dabbobin gida kala uku kaɗai da raƙuma da shanu sai tumaki da awaki a wuri guda tumaki da awaki hukuncin su ɗaya shanu gaba ɗayan su hukuncin su ɗaya raƙuma hukuncin su ɗaya wannan su ne dabbobin gida in banda waɗannan dabbobin duk dabbobin da kake da su ba zaka a cikin ana fahimta kana kiwon dawakai kana kiwon jakai kana kiwon kaji kana kiwon wacece duk waɗannan abubuwan ba zaka a cikin ko kana kiwon wato eh, shanu amma na daji ba na gida ba duk wannan babu zaka a ciki ko rago na jeji duk wannan ba zaka a ciki sai na gida jama'a an fahimta abu na biyu shine kayan amfanin gona wanda mutum ya noma an fahimta ko za mu zo mu ji hukunce hukuncensu sannan sai kuma muka ce kuɗi wanda zinariya da azurfa suke jagorantar su sai kuma waɗanda suke wakiltarsu a nan ne za mu ji cewa shin kuɗi na kwaransi na takaddu kamar yadda waɗansu suke cewa ba zaka a cikinsu kuma riba ba ta cikin cikinsu gaskiya ne ko ba gaskiya ba daidai ne ko ba daidai ba za mu ji sannan sai na ƙarshe shine urudu tijara kayan sayarwa kayan da aka sara don a sayar jama'a na fahimta wannan kayan da aka saran sawa'un kayan cikin shago ne ko gidaje ne ko motoci ne ko dabbobi ne ko kayan abinci ne ko kayan tufafi ne in dai don a sayar aka saya an tsara ne ana jiran mai saye to dukan sun shiga cikin urudu tijara jama'a an fahimta abu na farko shine dabbobin gida dabbobin gida din nan mun faɗe su mun ce su ne raƙuma da shanu da kuma tumaki da awaki a wuri guda waɗannan dabbobin ana magana akan waɗanda mutum ya keɓe su saboda neman su rika hayayyafa su karu ana fahimta wanda yake kiwon su saboda su karu amma ba waɗanda mutum yake kiwon su an gane saboda su haɓaka ya sayar ba na ji da kyau in mutum ya sare su saboda su sayar saboda ya sai da su suna cikin urudu tijara wancan na ƙarshen amma ba sa cikin nan na dabbobi in mutum ya sayi shanu guda ɗari ya sa aka ɗaure su ana ba su abinci ana tawane ne saboda su haɓaka an fahimta ya sai da su ba sa cikin waɗannan dabbobin da muke magana sai dabbobin da aka saye su saboda a ajiye su su riƙa hayayyafa don su ƙara arziki su ne ake magana waɗanda ake kiwo jama'an fahimta wannan dukkan malamai sun yi ittifaki a kai wanda aka yi saɓani a kai shine kiwon da mutum yake yi na dabbobi shin waɗanda ya ajiye su a gida ya ɗaure don su rika riƙa ya faɗin amma kuma yana sayo musu abinci yana kawa a gida ba kiwo suke zuwa suna cin abincin kyauta suna shan ruwan kyauta ba shi yake ɗaukar nauyin komi su ma akwai zaka a cikinsu wannan shine malikiya suka ce akwai zaka a cikinsu amma duk sauran malamai jumhur suka ce babu zaka a cikinsu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware ya ce zakar da ake bayarwa na dabbobi shine fi sa'imatiha waɗanda ake zuwa kiwonsu amma wanda mutum ya aje yana musu wahala babu zaka a kansu wannan kuma shi ya fi karfi saboda wannan hadisi daga duk wanda ya daure shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma amma shi yake ba su abinci da kansa shi yake ɗaukar nauyin ruwansu da abincinsu baya kai su kiwo a mafi yawan lokaci na shekara ko da wani lokaci sukan dan fita amma amma mafi yawan lokaci a daure suke shi yake wahala da su to babu zakka a kansa jama'a ana fahimta sai dai kuɗin da suka tara shi kuma za mu je babinsa a can gaba yanzu sai mu fara kakkasa su na farko su ne wato raƙuma ba su ne manya ba da su ake farawa raƙuma duk wanda yake kiwonsu akwai zaka a cikinsu amma in mutum yana da raƙuma guda biyar an gane ko wato ko ya yi sama da haka shine wanda ake ba da zakka amma mutum yana da 'yan raƙumansa ya fara iri kwaya ɗaya biyu uku hudu ba zaka a ciki ko shekara nawa suka yi jama'a ana fahimta illa an ya sha a rabbuha sai in mai ita yana so ya bada sadaka don ya samu lada amma ba zakkan dole daga lokacin da suka kai hudu sawa'un ƙanana ne ko manya ko an surka manya da ƙanana to akwai zakka a ciki jama'a ana in suka kai biyar in suka kai nawa biyar amma a zakar raƙuma daga kan biyar nan har ka je ashirin da biyar ba raƙumi ake cirewa ba ana cire wato tumaki ne ko awaki a madadinsu saboda in kana da raƙumi biyar aka cire ka cire ɗaya ai an gasa ka mu kuma duk abin da za mu ji a cikin karatun nan za ga yadda shari'a take balancing tana jin tausayin mai kaya kuma tana jin tausayin talaka yanzu nan muka faɗi misalin tausayin mai kaya Shi ne mutumin da ya ajiye shanu ko tumaki kuma shi yake kiwon da kansa shi yake daukar nauyinsu wannan kuma a ce ya cire to da wani kudin kuma zai ɗauki nauyinsu sai aka ce shi ba zaka a ciki za mu zo mu a akan gona duk mutumin da shi yake bayi da kansa a ɗebo ruwa a sayo injin waye a jawo a yi waye to sai a rage masa a madadin ya bada 10% to shi zai bada a madadin ya bada 10% shi zai bada sai a masa ragi saboda shi ma ya samu kuɗin da zai ƙara jari kun ganin inda shi ma ake jin tausayinsa kenan ana fahimta ko idan mutum yana da raƙuma suka kai guda biyar to mutum zai ba da wato tinkiya ɗaya ko akuya ɗaya ko rago ɗaya ko taure ɗaya duk ɗaya ne kai dai a cikin jinsin tumaki da awaki ka cire ɗaya ana fahimta ko idan mutum yana da su sun kai goma to zai cire biyu mutum yana da sun kai sha biyar zai cire nawa uku in mutum yana da su sun kai ashirin zai cire nawa hudu har su kai ashirin da hudu duka hudu ne kenan a cikin kowane biyar akwai akuya guda nawa daya kuna ganewa tun ba ku fara rudewa ba mu je gaba kaɗan idan suka kai ashirin da biyar to shine za a cire kwaya ɗaya a cikin raƙuma in suka kai nawa ashirin da biyar daga nan har su kai talatin da biyar wannan goman da ke tsakanin duk kwaya ɗaya za a cire daga ciki kuma wadda za a cire ita ce raƙuma an gane ko ko raƙuma ta mace kenan ko yar shekara ɗaya wadda ta gama cika shekara guda ta kai wata goma sha biyu har ta shiga na sha uku kenan ta cika shekara guda ta shiga na biyu to wannan ita ce ake ce mata bintu mahab wato wadda uwarta har ta ɗauki ciki ta shekara guda ke an fahimta wannan zuwa talatin da biyar muka ce ko <clears throat> daga kan sun kai talatin da shida har zuwa arba'in da biyar na ma an sake ɗaukan goma nan kuma mutum zai cire 'yar shekara biyu kaɗai 'yar karama 'yar shekara biyu wadda ake ce mata bintu labun wadda uwarta ta riga ta haihu kenan ana fahimta <clears throat> daga kan arba'in da biyar ɗin nan shi kuma yanzu za a ƙara maka sha biyar ne har su kai an gane ko har su kai zuwa sittin tsakanin arba'in da biyar zuwa sittin sha biyar kenan ko wannan shi ko mutum zai cire wadda ake kiranta hikka ita ce wadda ta cika shekara uku ana kiranta hikka saboda ta kai lokacin da za a fara hawa an fahimta yar shekara uku kenan daga kan 60 har zuwa 75 nan ma kwaya nawa aka kara 15 an fahimta shi kuma mutum zai cire yar shekara hudu ita ce ake ce mata jaza'a an kira ta jaza'a saboda a lokacin wato eh, abin nan ta riga ta gama karfin haƙori an fahimta ta riga ta zama wato cikakkiyar da za a iya komi da ita wannan ita ce jaza'a ita ce ake cirewa 'yar shekara hudu idan dai har sun kai daga tsakanin 60 zuwa 75 daga 76 zuwa 90 an fahimta nan ma an kara nawa 15 zuwa 90 za a cire irin waccan 'yar shekara biyu wadda ake ce mata bintu labun za a cire kwaya biyu kun gane ko daga kan nawa muka ce daga kan da kan 76 zuwa nawa zuwa 90 za a cire yan shekara biyu kwaya biyu daga kan sun kai 91 ba sun wuce 90 ba har su kai 120 nan kuma kwaya nawa muka kara 30 an ninka a 15 din kenan duk dai kun ga ana dan kara sauki kenan nan kuma mutum zai cire yan shekara uku kwaya biyu su ne hikka kwaya biyu kuna fahimta ko to daga nan ne iyaka ya kare idan suka wuce 120 an ɗan yi saɓani ya za a yi amma abin da ya fi rinjaye shine in sun wuce 120 to kawai mutum zai ce wato annabi sassalama ya ce fama zadat ala 20 wa mi'a duk abin da ya sama da 120 fafi kulle 40 bintu labun a cikin kowane 40 akwai 'yar shekara biyu wa fi kulli 50 hikka a cikin kowane hamsin kuma akwai yar shekara uku don haka in guda ɗari biyu ne kaga ya ce akwai hamsin hamsin guda uku sai ka cire yan shekara a guda hudu sai ka cire yan shekara uku uku kwaya nawa hudu ko kuma ka cire yan shekara uku uku kwaya biyar sai zama a cikin kowane arba'in arba'in zai shiga sau biyar kenan an fahimta haka za ka yi ta yi har zuwa ƙarshe an fahimci na raƙuma tunda ba mu da lokaci da dole mu yi roshin sai aje kuma shanu amma kafin nan bari mu ja kunnen masu shanu saboda yawanci ba ku da raƙuma amma kuna da shanu mutanenmu na ƙauye da mutanenmu na birni masu kiwon shanu a ƙauye da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu gaya mu hadisi ne na Jabir dan Abdullahi a cikin Bukhari da Muslim yace ma min sahibi ibilin wala baka babu wani mutum cikin al'ummata wanda yake da raƙuma ko shanu wala ganam ko yana da tumaki la yu'addi zakataha ƙi baya cire zakar su illa ja'at yawmal qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu face a ranar kiyama za a bunƙasa su su zama manya-manya ƙosassu. tantaruhu bi quruniha za su rinka sokinsa suna masa karo da kafanninsu wata ta'uhu bi akhfafiha sannan suna tattake shi da kofatansu haka za a wurga shi a tsakiyar su a tara su su yawa kuma a haɓaka su su yi ta ya galgala shi suna caccake shi suna tattaka shi suna wulakanta shi kamar yadda yake ta kiwon su anan yana jin daɗi su kuma haka za su yi ta azabtar da shi suna jin daɗi a ranar kiyama waye zai so wannan wulakanci dan uwana ko yar uwata bawan Allah baiwar Allah in kana da raƙumi ko kina da shanu ko kana da dumaki ko awaki bi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka cire haƙƙin su kar a zo ranar kiyama a maka wannan wulakancin a cikin shanu kafin ka cire kwaya ɗaya sai sun kai talatin ba a ji tausayin ka ba in aka zo cirewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin mu'azu dan jabal ya ce annabi sallallahu alaihi ya umurce shi an ya da sadakatal bakar ya karbi zakkar shanu min kulli na bakaratin tabi'a a cikin kowane shanu da suka kai guda talatin ya cire tabi'a shine dan shekara daya ko namiji ko mace wa min kulli arba'ina musinna a cikin kowane kwaya arba'in kuma ya cire yar shekara biyu ba a masa sauki ba ba a ce baka cire babban saniya ba ko babban sa ko babbar saniya a'a a cikin kwaya arba'in manyan nan ana so ka cire zakar su ta hanyar cire dan karami dan shekara daya a cikin talatin ka cire daya an fahimta ko ko da manya manya kike da su ba babban zaka cire ba dan karami ake so dan shekara daya ko namiji ko mace in suka kai arba'in ka cire yar shekara biyu shikenan fa ana fahimta ko daga kan wato idan suka wuce abin nan muka ce daga kan arba'in haka ne ko za a cire 'yan shekara biyu to duk abin da ya wuce arba'in kuma an gane ko to in ka zo za ka haɗa lissafin ne kawai sai ka ce duk abin da yake talatin talatin zai shiga to za a rika cire 'yan shekara ɗaiɗai duk abin da arba'in arba'in zai shiga za a cire 'yan shekara biyu doka in kana da shanu guda tamanin wasu iri za ka cire 'yan shekara biyu kwaya biyu in kana da kwaya saba'in za ka cire ɗan shekara ɗaya kwaya ɗaya da 'yar shekara biyu kwaya ɗaya ashe kuna ganewa in kana da guda casa'in za ka cire yan shekara ɗaiɗai kwaya uku haka ne in kana da kwaya ɗari aha za ka cire yan shekara ɗaiɗai kwaya biyu sai ka cire yan shekara biyu kwaya ɗaya kuna ganewa Allah sa da gaske ne zakatul ghanam sai kuma tumaki a ko da su da awaki waɗannan su kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta za a rinka cire daga kan ɗaya sai sun kai arba'in kafin a fara cirewa in suna talatin da tara da rabi akwai ciki kenan duk su zama babu zakka a kansu sai ta haifu sun zama arba'in an fahimta daga ran da suka kai arba'in sai ka fara kirgawa in ya shekara ba wai daga ran da suka kai arba'in sai ka cire ba kaga sauki sai sun shekara a arba'in din in ana arba'in aka samu matsala suka rushe aka samu wani uzuri aka sai da wasu shikenan sai ka fara kirgawa daga nan da zuwa kai arba'in sai ya shekara a haka sai ka cire ɗaya ana fahimta hamsin ɗaya sittin ɗaya saba'in ɗaya tamanin ɗaya casa'in ɗaya ɗari ɗaya ɗari da goma ɗaya ɗari da ashirin ɗaya yanzu don Allah ba a yi arhawa mutum ba tun daga kan arba'in faru zuwa ɗari da ashirin duk kwaɗe za ka cire a cikin tumaki ko awaki ko a gauraye an fahimta ko kuma tun da aka hada su in awaki ashirin tumaki ashirin zaka cire daya ba za ka ce sai tumaki zalla sun kai ba duk a haɗe ne hukuncin su maza da mata duka iri daya manya da ƙanana duka abu daya an fahimta ko idan suka kai arba'in din nan har zuwa ɗari da ashirin za a cire kwaya daya wace iri za a cire abin da ake cirewa ita ce musinna musinna kuma a cikin tumaki da awaki ita ce idan tumaki ne wato namijin ko mace rago kenan ko tinkiya in ta cika wata shida ta shiga na bakwai shi kenan amma in akuya ce namijin sunansa mai taure macen sunanta akuya ita kuma sai ya cika wata sha biyu sai ya shekara musinna a cikin wato awaki ita ce wadda ta kai wata sha biyu ta cika musinna a cikin tinkiya ko rago ita ce wadda ake ce mata jaza ita ce wadda ta kai wata shida ta shiga na bakwai jama'a an fahimta don ka duk wanda ka cire a ciki yayi duk abin da yake ƙasa da abin da muka faɗan nan fa bai zama wajibi ba sai dai in kana so ka bari ya zama sadaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yasha rabbuha idan suka wuce ɗari da suka kai ɗari da nawa kenan ashirin da ɗaya da biyu har zuwa da hamsin har zuwa da sittin har zuwa da saba'in har zuwa da tamanin har zuwa da casa'in har zuwa da 99 tara dukkan su kwaya biyu za cire har su kai ɗari kuna fahimta in suka kai ɗari biyu da ɗaya ya sama to sai ka cire uku daga nan sai ka fara ce a cikin kowane ɗari a cire ɗaya in kana da ɗari zaka cire nawa hudu in kana ɗari biyar za ka cire nawa in kana ɗari shida ka cire nawa in kana da ɗari biyar da hamsin nawa za ka cire a kun fara ruɗa biyar ɗin duk abin da ya ɗoru in bai shiga ɗaya lamban ba to kawai ba za ka ƙara ba in yana ɗari biyar da casa'in da tara biyar ne sai ya kai ɗari shida ya ka ci a cire shida an fahimta sannan aka zo cirewa ana zaɓar matsakaita ne ba a zaɓen mara lafiya ko gurguwa ko wadda ba za ta yi layya ba sannan ba a zaɓar wadda ta fi haɗuwa ba a ɗaukan uwar garki ba a ɗaukan mai shayarwa an fahimta ba a ɗaukan wanda aka dandake shi saboda ya yi nama ba a ɗaukan wanda take cin abinci sosai ta yi mai ba a daukan wanda mai kiwo ke so ai a cikin dabbobi akwai wanda yake so ko ya take to wannan ba a ta ne wa iyaka wa kara'ima amwali manzon Allah ya ce in sun yadda za su baka ina jan kunnen ka karka yadda ka dinka taba musu na fa'isu amwalihim irin wanda suke so din nan duk mai kiwo ya san wannan akwai wanda ya fi farin jini a ciki to kar a taba masa shi sai a ce a ɗauka cikin ausatuha wanda suke tsaka tsakiya su ba ba yabo ba fallasa amma kuma ba su ne na sama saman ba haka ake ɗauka jama'a an fahimta saboda kar a cuci talaka a bashi rubabbu kuma kar a cuci mai kuɗi a ɗauki kosassu sai a ɗauki tsaka tsakiya kaga adalcin musulunci jama'a na fahimta amma idan duka marasa lafiya ne fa to mara lafiya za ka bayar ba ce ka sayo mai lafiya ba duka ba su da lafiya shi ke ne a ɗauki mara lafiya duka guragu ne ya ka ɗauki gurgu ana fahimta ko abu na gaba shine idan aka samu wato sirki tsakanin manya da kuma ƙanana ko aka samu masu lafiya da marasa lafiya ko kosassu da busassu kaga kudinsu daban-daban ne to a cikin wanda za a ɗauka duka iri biyu yanzu a cikin arba'in din nan ashirin kosassu ne ashirin busassu wanda za mu ɗauka a ciki shine malamai suka ce aiki sai a raba sai a yi balancing sai a ɗauki ɗaya daga cikin mafi tsadan sai a mata kuɗi kuna fahimta da kyau yanzu rago mai tsada ku mata kuɗi nawa ku ce dubu hamsin misali rago busasshe ku mata kuɗi ku ce dubu ashirin da biyar misali ko to aka zo sai a ce tun da iri iri nan rabi da rabi 50-50 ne sai a ce to a ɗauki rabin kudin wannan da rabin kudin wancan sai a tsaya a tsakiya a madadin a ɗauki na dubu hamsin an cuci mai kaya a madadin a ɗauki na dubu ashirin da biyar an cuci talaka kuna fahimta sai a ce talaka ɗan haura kaɗan kai kuma mai kuɗi sauko sai a tsaya a tsakiya in abun dubu hamsin ne tsakanin hamsin da ashirin a nawa ya kamata a tsaya wajejen talatin da biyar wanda ya kara goma wanda ya rage wani abu in aka je sai a nemi ina ne na daidai tsakiyan kamar dubu talatin zuwa arba'in kuna fahimta haka aka ce a yi sai a nemi irinsa sai zama ba a cuci wannan ba la ta zulimu na wala ta zulamu idan mutum yana da dabbobi amma ba nasa shi kadai ba ne ni da kai muna da tumaki guda arba'in naka ashirin nawa ashirin an ce akwai zakka a cikin kwaya arba'in to ya zamu yi amma nawa bai kai nisabi ba naka bai kai ba ma an hada sun kai nisabi to in aka haɗa nan kashi biyu ne akwai abin da ake ce hulɗatu a'yan akwai abin da ake ce hulɗatu awsaf hulɗatu a'yan shine namu iri ɗaya amma ba a san ba a raba ba ma kawai dai namu ne guda arba'in mahaifinmu ya mutu ya bar mana dabbobi sai muka ce mu ba za mu raba ba tukunna a ci gaba kawai a yi ta kiwo mu ta samun arziki nonon da ake tatsa da hudar da suke yi da waye da shi muke samun mu biya kuɗin makaranta da waka kar a raba ranar na ga muku cewa ya halatta ko ya halatta inda kun yi ittifaki akan cewa ba za ku raba ba don ba wajibi ba ne. tunda ya halatta mu haɗu biyu mu biyu mu mallaki abu don haka ya halatta ku ci gaba da mallaka abin da zai sa ya zama dole sai an raba shine in akwai rigima ko wani ya ce shi bai daba nan dole a raba amma in kowa ya ce ya yadda shikenan malum mushtarak ba wanda ya ce dole a raba to sai suka ce namu ne tare su uku akan tumaki guda 60 kaga akwai zakan kwaya daya kowa 20 20 to ya za a yi ko su biyu akan tumaki da awaki kwaya kaza wanda sun kai nisabi shine kuldatu aya kuldatu ausaf shine kowa ya san nasa da yace gana wannan ga amma suna hade a wuri guda in an ce suna hade a wuri guda ya zama tare suke zuwa kiwo tare suke dawowa a wuri guda suke cin abinci a wuri guda suke mashayar su a wuri guda suke kwana komi da komi nasu wuri guda ko to wannan shi ne hulɗatu ausaf in suna rabuwa in an je kiwo amma an dawo kowa ya kai nasa gida kowa yana da inda yake ajiye nasa to wannan ba hulɗa bane ba za a hada su tare ba kowa zai kowa nasa ba su kai nisabi ba kuna fahimta ko sannan kuma in aka je mashaya kowa ya sayi wurin ruwan wurin da yake shan ruwa daban an je a rabu wurin amma in komi iri ɗaya ne tare ake yi shine nan hulɗa amma idan akwai bambanci a wani wurin to ba za a hada su ba idan duka abu iri ɗaya ake yi to an zo sai a ce a cikin arba'in ɗin nan kai ku kama na ɗaya ku ku sayan za ku sasanta tsakaninku haka ake ku biyu ne kuka mallaki guda arba'in sai a ce ku kama na daidai abinda muke nema abinda muke nema ita ce akuya yar shekara ɗaya wadda ta cika ko rago ɗan wata bakwai wanda ya kai wata shida ya cika ya shiga na bakwai ku bamu ko tinkiya shike in aka bayar ku kuma sai ku koma sai a ce a nawa aka bayar a naka ne aka bada sai a ce to nawa kuɗin shi kuɗin ta dubu ashirin kai sai ka ciko mun nawa dubu goma ke na araba kuna fahimta ko idan ku uku ne sai a harhaɗa sai a sai a cire sai a bayar sai sauran su yi masa ciko wanda aka cire nasa jama'a an fahimta dukkan abubuwan zakka da zamu faɗa a nan gaba ku riƙe wannan principle din ba abin da zamu sake ce a haɗa sai wannan duk sauran abun kowa da nasa in kuka haɗu kuka yi noma sai aka samu nisabi daidai amma aka raba kowa ɗauki nasa ba zai kai nisabi ba to ba zakka a kanku in kuna kasuwancin jari kai da wani ana fahimta ko yanzu a yanzu nisabi miliyan ɗaya da yan ɗigo sai ku biyu kuna da jarin miliyan ɗaya da rabi in kowa ɗauki nasa ya kai nisabi bai kai ba in an haɗa fa ya kai to ba zakka sai kowa in nasa ya kai in ban da dabbobi ba abin da ake haɗa mutum biyu akan ɗaya jama'a kuna fahimta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujma ubaina mutafarriq ba a raba ba a hada abin da suke rabe kai mai karban zakka baraka muka samu dabbobi suna daban sai ka ce a hada sai na karba in aka samu wannan yana da 35 wannan yana da 35 in an hada su a za su bada guda sai suka ce babu jakka saboda wannan bai cika ba sai ka ce a hada su a wuri ɗaya manzo Allah ce in arabi suke kar kai mai karban zakka ka ce a hada yace kuma in arabi suke kar ku masu kaya ku kuma ku raba kafin mai karba ya zo sai a raba sai a ce kowa ya dauki nasa gobe mai karba yana zuwa manzo Allah ce in a suke kar ku raba ku masu kaya in arabi suke kar ka hada kai mai karban zakka la tazlimuna wala tuzlamuna to gashi yanzu zamu shiga zakkar kayan abinci kuma gashi lokaci yayi ina gani ya kamata mu ƙara wa wannan abun darasi guda sai zama darasin gobe in Allah ya so ya yarda za mu ƙare sa sauran abubuwan da suka rage na zakatul hububi wa simar wato zakar zakar kayan abinci abin da aka noma a gona yana da muhimmanci kwarai da gaske sai kuma zakar kuɗi wato zinari da azurfa da sauransu sannan sai kuma zakar wato sauran kayayyaki na kayan sayarwa amma yanzu dai abin da muka faɗa in ba ku manta ba mun yi bayani ne dangane da zakar dabbobi wanda mun ce duk wata dabba wadda ba ta cikin bahimatul an'am guda uku din nan babu zaka a cikin ta. duk wata dabba da ta zama ba cikin wannan take ba to ba zai zama wajibi a bada zakar ta ba sai dai idan ya zama na cewa tana jawo kuɗi in kana da dawakai ana hayansu ana to kuɗin da suka tara shine zai bada da zakka in kana kiwon kaji wanda suka bayar ko su kajin in ka sai da su ka aje kuɗin an fahimta ko wani abu na product din su da aka cire aka sayar sai kuɗin da aka aje shi din sai ya shekara to wannan shine za ka cire zakka amma in dai ba haka ba to babu zakka da ta waje ba akan waɗannan abubuwa illa an ya sha a rabbuha sai dai in mutum da kansa yana da abun kuma sai ji cewa ya kamata ya cire haƙƙin talaka don Allah ya bashi lada sai ya cire ya bayar saboda Allah ba don Allah ya sa shi dole ba to wannan ya eh, zama abu ne na falala Allah ubangiji ya taimake mu kuma ya inganta mana ya tsare mana dukiyoyinmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin ku ta shiga sanarwa ta gayyata wadda gobe za a